وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 23 رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina 1434 muna nan a cikin suratu tahrim sura ta 66 za mu tashi aya ta shida na'am أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد كفروا لا تعتبروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون الله سبحانه وتعالى ya kirawo masu imani irin wannan kira ya zo sau tamanin tara ko da takwas a cikin alkur'ani Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladhina amanu ya man amantum billahi rabban وبالإسلام islami dinan wabi muhammadin nabiyan wa rasula imani mun yi bayani cewa wajibi ka san abu biyar game da shi na farko ka san ma'anar imani lughatan ka san ma'anar imani istilahan ka san usulul iman ka san furu'ul iman ka san kuma abin da yake ƙara imani da abin da yake rage imani abu na farko ma'anan imani a tsagoran harshen larabci yana ɗaukan ma'anoni guda uku yana ɗaukan ma'anan al'itirafu yana ɗaukan ma'anan al'ikiraru yana ɗaukan ma'anan attasdiku da abin da itarafata bihi ka yadda ka gamsu ka aminta da shi hakanan duk abin da a ƙararta bihi ka tabbatar ya zauna a ranka kuma yana fita ta bakinka kuma yana naso a jikinka to wannan abin ka yi imani da shi hakanan duk abin da ka gasgata shi ka yadda akwai shi ba ka da kwanto ko miskala zarratin a kansa to ka yadda akwai shi da haka wannan ita ce ma'anoni guda uku al-iqraru wal i'tirafu wat tasdiqu su ne ma'anoni guda uku da imani yake ɗauka a tsagoran harshen larabci sannan kalmar imani takan zo wato muta'addiya billami takan zo muta'addiya bilba'i takan zo kuma binafsiha muta'addiya binafsiha ma'ana takan zo kamar inda ake cewa a amantu billahi na yadda da Allah ka kaga nan kai amfani da ba amantu billahi tsakanin tu din da sunan Allah an sa ba ta shiga tsakani wanda ya zama ya ta'adda bil ba'i kenan sannan kuma takan zo billami wa ma anta bi mu'minin lana mu'minin la na lamun ta shiga tsakani yakan zo kuma babu lamun din babu ba'un din kamar da yake cewa allazi ata'amahum min ju'in wa amanahum amanahum kun ga anan amanahum hum din shine maf'ulin bihi mabani ala dhammi fi mahalli nasbin mimun nan harfun yadullu ala jam'i zukur saboda haka ma'anarta a tsagwaron harshen larabci kenan sana'a fassarar malamai al-iqrar wal i'tirafu al-mustalzimu lil qabul lil akhbari wat tasdiq lil ahkami qabul lil akhbar wat tasdiq wal iz'an lil ahkami da haka abinda imani yake nufi tasdiqul akhbari wal iz'anu lil ahkami ma'ana ka yadda duk hukuncin Allah ka yadda hukuncin Allah duka adalci ne ka yadda labaran da Allah ya bayar duka gaskiya ne al-imanu yana da nu arabiyar qaulun bil lisani amalun bil arkani yaziru bi ta'atir rahmani wa yanqusu bi ta'atir shaytani qaulun bil lisani amalun bil arkani wa i'tiqadun Filjinani yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'atir shaitan imani qaulun ne bin lisan amalun bil arkan wa'atikadun filjinan yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'atir shaitan da an samu abin nan biyar imani shine abin da ka faɗa da bakinka shi yasa yace al imanu bid'un wa sab'una shu'ba afdaluha qawlu la ilaha illallah kun ga qawlin bil lisan wa adnaha imatatul aza an tari kun ga amalin bil jawarih wal haya'u kun ga abu ne amru ne qalbi wal haya'u shu'batun min al iman kun ga annabi da ya faɗi cewa imani yana da rassa 77 sai ya faɗi ɗaya wanda ke wakiltar na baki ya faɗi ɗaya wanda ke wakiltar na gabbai ya faɗi ɗaya wanda ke wakiltar na zuci saboda haka qaulun ne bil lisani amalun bil arkani wa atiqadun fil jinani yazidu bi ta'atir rahman in kana biyayya ga Allah imaninka yana karuwa in kana saba Allah imaninka yana salancewa yana zagwanyewa yana soshewa yana raguwa sannan imani yana da usul guda shida an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadar khairihi wa sharrihi shi yasa annabi ya koya mana zikiri in ka tashi ka ce amantu billahi wa rusulihi in ka ji wani abu zai dame ka ko zai sa maka wasu ka ce amantu billahi wa rusulihi Allahu al-ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad huwal al-awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim saboda haka duk kokonto in ka faɗi wannan sai ka ga ya tafi da wasu wasi. masu yawan wasu wasi su dinga wannan raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula akwai wata matsala da shakku usaimin ya kawo in an ce maka kai mumini ne zaka iya cewa eh ko ko zaka ce a'a don suna cewa sai dai ka ce ana muminin insha Allah amma ba za ka ce ana muminin ba domin ka ce ana muminin kana nufin ni mumini ne ka kayi wa kanka taskiya kuma mumini shine wanda ya rayu akai ya mutu akai ya tashi akai ya shiga aljanna ice to idan an ce anta muminin ka ce na'am ana muminin ba ma sai ka ce insha Allah ba ana muminin amantu billahi wa rusulihi amantu billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharri an ce hal tamutu ala hadha al iman ka ce insha Allah ana insha Allah za ta zo wajen mutuwa a kai nan ne zaka ce insha Allah amma dai gamsuwa na gamsu akwai Allah na yadda da manzaninsa da lahira dan me zaka tambaye ni ni mumini ne ba zan ce eh ba amma tabbatuwar imanin da wanzuwa a kansa mutuwa nan sai ce insha Allah muna fatan haka to shine Allah ya kira masu irin wannan yace ku anfusakum ku tsare ku kiyaye ku kange kawunanku wa ahalikum da kuma iyalanku wanda ya hada matanku da 'ya'yanku da duk wanda suke karkashin ku naran ku tsare su daga wuta lalle mutum ya iya yinsa ya iya ƙoƙarinsa ya tabbatar cewa ya tsare kansa shi a karan kansa ya tsare matarsa ya tsare 'ya'yansa daga wuta a nan tarbiyya ta shigo dole mutum ya san manhajul tarbiya al-islamiyya al-inma'i wal wuqa'i wal ilaji al-inma'i yadda zaka ƙara wato burin ƙasar imani da tarbiyya da halaye masu kyau a cikin iyalanka lalle a cikin gidanka a samu aƙida mai kyau a samu tauhidi lalle 'ya'yanka su tsaya da matanka akan tauhidi kakka yadda shirka ko bida'a ko camfi ko bori ko tsafi ko inna uwasu ko mai danko ko fulani mai kokuna ko barahaza ta shiga ma gida ko iskokai ko mutanen ɓoye ko fatalwa ko dodo kakka yadda 'ya'yanka su yadda su ɗora akan wannan daga aljani sai mala'ika sai mutum to da ka kakka yadda a sa maka wannan kwace-kwalin a cikin gidanka da mai kwanan gidan kabiru kwanan gidan kabiru da tarfatse fatse tarfatse tse kauce fatsuma binta zan yi fitsari canfa canfa malam da surkulle kakka yadda su shigan ma gida so da ka tauhidi ya zauna a gidanka sannan ibada lalle ka gina yanka akan ibada su karanta tafan fiqihu da na hadisi da tafsiri da qur'ani sannan na uku ka tabbatar halayenka da na 'ya'yanka da na matanka mai kyau ne a samu gaskiya a gidanka da amana da mutunci da tausayi da rahama da haɗin kai da cika da alkawari da jarumta da kyauta da zumunta da girmama manya da tausayawa na ƙasa ka yi tarbiyyar wannan a gidanka sannan kyakkyawan mu'amala tsakaninka da matarka tsakaninka da 'ya'yanka 'ya'yanka a tsakaninsu matanka a tsakaninsu 'ya'yanka da 'ya'yan wasu matanka da matan wasu kai da wasu a samu kyakkyawan mu'amala ta zauna duk gidan da abu hudun nan ya zauna to an samu kyakkyawar tarbiyya aƙida ta zauna ibada ta zauna halaye sun zauna mu'amala ta zauna sai zikiri da karatun qur'ani da istighfari da hailala da salatin annabi a samu hisnul muslim al azkar al kalimu tayyib domin a gina gidan a karatun qur'ani shedanu sukan mamayi gidan da ba a karanta suratul baqara lalle a gidanka a samu wanda ya iya suratul baqara a samu sun haddace qur'ani suna da ilimi na addini da na zamani to sai ka ci moriyar gidan matar ta ci moriyar gidan yayan su ci moriyar gidan wannan shi ake kira at-tarbiya al-inma'i manhajut tarbiya islamiyya al-inma'i minan nama ka ƙara komai ya burin kasa a gidanka sannan ko abin da ake kira al-wuqa'i ka kiyaye ya'yanka daga duk wani burin wani abu da zai shigo maka gida na mummunar tarbiya ka raba su da munanan abokai ka raba su da mugun tunani ka raba su da muguwar aƙida ka kiyaye su daga duk wani abu da ka san ka yi rigakafi a gidanka kada wata barna ta samu kofa ko da ta allura ce ta rarrafo ta shigo maka gida ka tsara wannan shi ake kira al'inma'a al'ilaji alwiƙa'i sannan na uku shine al'ilaji al'ilaji kuma in ɗaya daga cikin 'ya'yanka ya fanɗare to ga hanyar da ake gyaran sa domin tarbiyyar fanɗararru ma daban take tarbiyyar waɗanda ba su kamu da annobar shaye-shaye ko annobar mummuna aƙida ko annobar hali mummuna ba to ita tarbiyyar ta daban wanda kuma zai taso yanzu shi ma daban in kana da ƴaƴa uku misali ɗan kaɗai yanzu ya haka haife shi to shi sai a gina shi kawai shi ake kira ilma'i wanda kuma ya fara tasowa shi kuma ilaji in kana da eh, karkatacce ilaji shi wannan magani yake bukata ya za ka karaba shi da fanɗare wannan ba da duka ba ba da zagi ba ba da tsinuwa ba ba da allah wadai ba haka wata addu'a da na yi mai shafi hudu wacce uwa ya kamata ta dinga tashi karfe hudu da asuba tana sa 'ya'yanta a gaba tana yi musu domin ka tsinewa ɗanka ko kai ma Allah isa ko ka ce tur, ko Allah wadai ko tsinanne ko lalatacce ko shege ko ka gani ko Allah wadaranka ko tur da kai ko Allah ya maka kaza wannan duk ƙara lalatawa yake yi Allah ya maka albarka in yayi daidai Allah ya gyara halinka in yayi ba daidai ba Allah ya shirye ka so da haka kullum bakinmu ya zama kyakkyawa akan ƴaƴanmu mu tashi da asuba Allah ka ba mu ƴaƴa ka shige mana gaba wajen tarbiyyarsu Allah kai musu albarka Allah ka ba su ilimi mai amfani Allah ka ba su rayuwa mai amfani Allah ka tsare su daga mummunan tarbiyya da mummunan aƙida da mummunan halaye Allah ka kiyaye mana su Allah kai musu albarka kai musu arziki kai musu kaza kai musu kaza ka tsare su daga kaza Allah za ku yi ta gayawa saboda ka yi tarbiya ne kuma ka yi addu'a shine Allah ce ku anfusakum wa ahalikum nara wanda malamai sun kasa tarbiyyar nan zuwa kashi wajen tara suka ce akwai a tarbiyya al akwai a tarbiyya al-khuluqiyya akwai a tarbiyya al akwai a tarbiyya al-jismiyya akwai a tarbiyya an-nafsiyya akwai a tarbiyya al-ijtima'iyya akwai a tarbiyya al-jinsiyya sannan guraren da mutum yake yawo akwai baitu akwai shari'u akwai mujtama akwai masjidu akwai suku akwai madarasatu duk inda zamtun zai lalace a nan gurin ne in ma dai a cikin gidansu ya rasa tarbiya ko ya fito kan titi ya ga ana yi ko ya shiga mujtama ya ga lalace ko ya shiga kasuwa ko makaranta ya muna nan abokai shikenan daga nan sai tarbiya ta taɓarɓare to sannan kuma akwai almurabbi akwai almanhajul munasib akwai kuma albi'atu saliha a samu uban shi ma yana da tarbiyar domin kana shan sigari kana eh, shan kwaya kana shan giya kana munanan halayya za ka ‘ya'yanka su rabu da wannan wayan sha'u nashi ulfitiyanu minna alama kana awwadahu abuhu to shine Allah ce ku kiyaye ku tsare kanku daga wuta wa qudu hannasu makamashinta shine mutane wal hijaratu da duwatsu duwatsu anan an ce aljawato shedanu da kuma gunkina da aka sassaka da itace da su za ake nufi wasu ka ce a wasu manyan duwatsu ne kamar ashana suke in aka hada su da nama mutum sai su ta kunnuwa suna kona shi wasu kuma suka ce a waɗannan duwatsun na duniya za a saka domin su danna mutum kuma su ma su ɗauki ɗimi su ƙana ƙona mutane Allah ya tsare mu alaiha mala'ikatun a tsaron wannan wuta akwai mala'iku ghiladun masu kaushi shidadun masu tsanani la ya asuna Allah ma amarahu ba sa sabawa Allah cikin abin da ya sa su ma'ana la na hofi ma ya amur duk abin da Allah ya ce to haka za a yi in ya ce ai ta naushi to sai ai ta naushin in ya ce ai ta duka ko ai ta haɗawa mutum kutufo to haka za su yi ta yi ba sa gajiya la ya'suna Allah ma amarahu ne ce wa yaf'aluna ma umarun ai la yatajawazuna ma umaruna. ba sa ƙetare abin da aka sa su ay yaf'alunahu fi waqtihi nan take da an ce su yi suke yi la hu wa la hu. to shine Allah ta'ala ya ce ya na kafaru ya ku waɗanda kuka kafirce kaga bahaushe da yake cewa Allah allazi da nasa amanu to ga ga ya na kafaru shi wannan ba shi da amanin ya na kafaru ya ku waɗanda kuka kafirce la yau yawma kada ku kawo hanzari yau duk wanda ya zama kafiri to ba shi da hanzari domin an turo mala'ika alam ya an turo annabi alam ya atikum nadhirun qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadhabna wa qulna ma nazzala Allahu min shay in antum illa fi dalalin mubin wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabi sa'ir fa'tarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabi sa'ir yasa ce rabbana amatta na thnataini wa ahyaita na sunataini fa atarafna bi dhunubina fa hal ila khurujin min sabil mutum zai ce Allah na yadda da duk abin da aka ce na yi a bani dama in koma in gyara ji'un la'alli a'malu salihan fi ma taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha babu dama komai a duniya idan mutum ya je lahira bai yi aikin kirki ba inna ma zauna kadai za a yi muku sakamako ne ma kuntum ta'malun abinda kuka kasance kuna aikatawa abinda kuka aikata wal jaza'u min jinsil amal wa hal jaza'ul ihsani illa al ihsan wanda yayi mai kyau ya ga mai kyau wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha wa man itada alaikum fa'tadu alaihi bi mithli ma atada alaikum so ba kai daidai ba kai ka jawo wa kanka kai ka jawo kanka tabewa da asara da shiga uku na'am يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يحزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا يا وانا كوكا gamsu babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuka gamsu annabi Muhammadu manzan Allah ne kuka yadda addinin musulunci shine addinin gaskiya kuka bi shi tambayan da za a muku a kabari ke na ranar alkiyama man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka da ka amsa wannan to ka ci tauhidi da aƙida ragowar da zai zo da sauki to Allah ya sa mu ci ya ayyuhal amanu tubu Allah ya ce ku tuba ku ce kun daina ku ce kun bari ku haƙura haka da saɓan Allah ilallah ku koma zuwa ga Allah taubatan nasuhan tuba wanda yake zarar bunu tsaftataccen tuba tsarkakakken tuba tuba tsantsa ba tuba muzuru ba tuba tsantsa asa rabbuku tabbas Allah mahalicinku in kuka tuba an yi kafira an sayya atikum. zai kankare muku kurakuranku wa yudkhilakum kuma zai shigar da ku jannatin aljannatai ta jarimin tahtihal anharu wanda ƙoramu suke gudana ta ƙarƙashi guda hudu ƙoramin an mana su a cikin suratu muhammad yawma la yukhzillahu nabiya ranar da allah baya tozarta annabinsa baya ƙasƙanta annabinsa ranar da annabi sallallahu alaihi wasallama wato ba zai ga duk abin da zai bata masa rai ko ya munana masa ba domin duk annabawa za a je gurinsu domin neman ceto da alfarma kowane annabi ya ce abin ya fi ƙarfinsa a zo wajen annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya tafi ne wa allah kirari ne wa allah yabo ne wa allah fadanci ne wa allah godiya sai allah subhanahu wa ta'ala ya je faɗi sujjada sai allah ya ce irfa ra'asaka hmm. wasal tu'ta washfa' shaffa eh, daga kanka roƙi abin da kake so a baka kuma nemi alfarma za a yi maka sai mun zala ce ummati ummati sallallahu alaihi wasallam ce al'ummata al'ummata to Allah zai shigar da mutum dubu saba'in cikin aljanna bi gairi hisabin wala iqabi annabi zai nemi ƙari sai a mai da su dubu saba'in sau dubu saba'in kamar da hadisin imam ahmad ya zama miliyan hudu da dubu ɗari tara Allah ya sa muna cin wannan gayya a gani a ce tashi wane wane ka ce gana a ce tashi ka tafi aljanna kai ma tashi ka tafi aljanna kai ma zo tafi aljanna ya ka kai kai ba a ba kai ba wancan ɗaya zo kai ana zuwa akwai bayani shine yace yawma la yukhzillahu an-nabiyya wallazi na amanu ma'ahu da waɗanda suka yi imani da shi su ma ba za a tozarta su ba nuruhum bai baina aidihim haskensu yana sauri yana tafiya a gabansu wa bi aimanihim kuma yana tafiya ta damansu gaba gare su ga haske kuma ta damansu ma ga haske ya ƙuluna suna cewa rabbana atmim lana nurana ya Allah muna roƙonka ka cika mana haskenmu domin Allah ya ce zai kashe hasken munafukai Yau yawma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lillazina amanu nzuruna naqtabis min nurikum qilar ju'u wara'akum faltamisu nura fadriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi ar-rahma wa zahiruhu min qibalihi al-azab yunadunahum alam nakum ma'akum قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور fal yawma la yu'khadhu minkum fidyatun wala min allazina kafaru ma'awakumun nar hiya maulakum wa masir to munafikai su za a kashe hasken su kowa haskensa zai yi haske gwargwadon ibadarsa gwargwadon matsayinsa a wajen Allah kafarka tana haske saboda alwala hannunka yana haske saboda alwala fuskarka tana haske ga wani tambarin fari gwal wanda aka ce gurran muhajjalina min asarul wudu'i gurran ga wannan tambarin haske a goshi kamar cocilan sannan ga kafa mutum tana haske muhajjalina masu sofa ne masu danda-danda masu fari biyar haka mumine za su tashi ha aka ce ya za ka gane al'ummanka ya rasulallah ya ce shin idan mutum yana da doki mai danda-danda mai fari biyar mai sofa ne ya shiga cikin baƙaƙen doki baƙi wulin diɗin abin nan zai gane nasa ko ba zai gane ba suka ce zai gane ce to haka zan gane ko a cikin wannan taron duk wanda na kafarsa tana sheki tana walli tana kyalli tana haske fuskarsa tana haske to na san wannan ɗaya daga cikin al'ummata ne ko da samudawa sun daddanne ka in aka zaro ka za a gane ka da wannan alamar to shine Allah ta'ala ya ce nuruhum yas'a baina aidihim wa bi'aymanihim hasken su yana tafiya gaba gare su da kuma ta daman su yaquluna suna cewa rabbana atmim lana nurana ya Allah ka cika mana hasken mu wa ghafir lana kuma ka yafe mana innaka ala kulli shay'in qadir kai mai iko ne na tsarawa da gudanarwa akan komai da kowa to anan al-imam al-qurtubi ya gaya mana shuruɗin taubati me ake kira taubatan nasuha ya kawo mana ƙauli guda 23 daga malamai akan fassarar da ake nufi da taubatan nasuha na ɗauko mana wannan a takaice in kana neman cikakken bayanin sai ka koma cikin tafsirul qurtubi karkashin wannan aya ya kawo kauli guda 23 na fassarar taubatan nasuha shuruɗin taubati dai kamar da malamai suka faɗa sharaɗin tuba guda takwas ne na farko al-islam dole ka zama musulmi domin kafiri ko ya tuba Allah ba zai karɓi tubansa ba in ba kafircin ya daina ba kamar kafiri yana shan kwaya sai ce ya daina shan kwaya amma bai daina kafircin ba to ba za a karɓi tuban shan kwayan nan ba saboda kafircin yana nan wasu ka ce a su mukhatabuna na bi furu'i shari'a in suka yi reshe za a karba amma ba za a yafe musu ba saboda kafircin kafirci shine babban laifi saboda haka ɗaya kenan na biyu al-ikhlas dole in zaka tuba ka tuba saboda Allah kada barawo ya duba ba abin ɗauka ce kai na ma tuba ko mai zina ya ga ana kamuwa da aids ce kai ko dan aids ɗin ma mutum fa ya tuba kaga ba tuba bane ko kuma mutum hannun da zai sata din ya hana an yanke hannayen ya rasa yadda zai ɗauki abin sai ya ce kai na tuba ko kuma ya nemi abin da zai sata babu sai ya ce na tuba duk waɗannan abubuwan ba tuba bane na gaskiya da haka in za ka yi tuba ka yi dan Allah ba don ka rasa abin ko ka kasa abin ko kana tsoro ko don baka samu ba ko don ba za ka iya ba ko don jama'a sun kula da kayansu duk an rufe komai an kulle shi kaga ba yadda za ka yi ka ɗauka sai ka ce ka tuba to ba yadda da wannan tuban ba nan sannan al'iƙila'u dole ka ciru daga laifin shine na uku ba zai yi kana tsakan laifi kana katuwa ba kawai mutum an zuba masa giya a kofi sai dan kurba sai ce astaghfirullah sai kuma kurba sai ce astaghfirullah shi sa wani istighfarukum wanda ya ce istighfarukum ya hataju ila istighfarin istighfarin da kuke ba tunda na izgili kuke shi ma sai kun yi istighfari akan wannan istighfarin da kuke wanda wato ba dan Allah kuke yi ba saboda haka al'itirafu sannan ka yadda da laifin rafuna bi zunubina ka yadda da laifin cewa kayi kana neman afuwa in mutum yana inkarin laifi ma bai ɗauko hanyar afuwa ba sannan annadamu na shida ka yi na dama cewa ma mai isa na yi sannan raddul mazalim kamar yau da mutane abin da ka cuce su na biyar kenan wancan kamar yadda abin da ka cuci jama'a idan ka ɗau haƙƙin mutum ma da haƙƙinsa in kudinsa ne mayan masa in mutuncinsa ka cije kaka nemi afuwa da yafiya shine na shida sannan na bakwai qablal gargarati kaffa sai ka je gargara sai mutum ya ji za a ɗauki ransa walaysat at-tawbatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta iza hadara a maut qala inni tubtu al-ana wal ladzina yamutuna wa hum kuffar Allah ba zai tuban tubanka ba sai da kaga ba yadda za ka kai saɓan. an cin maka damar ta wuce irin yadda fir'auna sai da ya ga ruwa ya danke shi ne yake so ya tuba to irin wannan tuban ba a sauraron sa sannan ya zama qabla an tutali ash-shamsu min magharibiha kafin rana ta fito ne ta yamma duk ranar da mutum yana sabo bai tuba ba sai aka wayi gari ana jiran rana ta gabas sai ga ta ta bullo ta yamma to ba za a saurare shi ba man taba qabla an tatalu ash-shamsu min magharibiha taba alayhi alaihi shi yasa Allah ya ce wa inni la gaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma mahatada ni mai gafara ne ga wanda ya tuba ya yi imani ya biyar da aiki na kwarai sannan kuma ya bi hanya madaidaiciya wani gudu ce wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ku tuba zuwa ga Allah baki ɗayan ku ya ku muminai dan ku samu rabo wani gudu ce wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi inna rabbi rahimun wadud ice ku nemi gafarar Allah mahalicinku ku tuba zuwa gare shi hakika mahalicina mai rahama ne kuma mai kauna ne yana kauna ana kaunarsa wani gurin Allah yawa kansa take ce ghafirin zambi wa qabilit taubi shadidil iqabi zataun shi mai gafarta zunubi ne mai karɓar tuba ne amma fa mai tsananin ukuba ne ko mai tsananin danka ne ita qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqanatu min rahmatillah inna allaha ya gafiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim to wannan shine malamai suka ce hiya lati la audata Abin abinda ake kira tobatun nasuha shine tuban da ba za ka koma ba kayi niyya a ranka dama ba za ka koma ba kama la ya'udu labanu ila dar'i kamar yadda nono ba zai koma hantsa ba haka kai ma tubanka ba za ka koma ba na biyu as-sadiqatun nasiha ka yi tuba ta gaskiya wacce akwai nasiha a cikinta tsantsa kenan shine ma'anansa na uku alkhalisa tatacciyar tuba yuqalu nasaha ai akhlasa lahul qawla idan mutum ya tsantsanta magana ya yi ta ta gaske babu san rai a ciki sai a ce ya masa magana ta gaskiya sannan an yi bugida zamb mutum ya kyamaci sabo din allazi ahabbahu wanda ya so shi a ransa lokacin da yake aikata shi wa yastaghfiru minhu idza zakarahu duk sanda ka yi laifi to duk sanda ka tuna sai ka nemi gafara ka san wani saɓan, idan mutum ya yi shi kuma duk sanda ya tuno sai ji daɗi ci kai da fa mun fanta ma kai da gaskiya ha aka wani wai wani ɗansa faɗa ce kai ni ma ba karamin ƙwallon kaza ba ne fa lokacin ina kaman ka shega takarda na ba kaɗan ba ce wai wai ɗansa yake faɗa da wannan wannan an yi uban banza saboda haka duk da ba uban banza amma wannan dai Allah ya sauke masa to shi da ya ce wa hiya allati la yasiqu bi kayi tuban amma a ranka kana tsoron har yanzu dai ba a karba ba wa yakunu ala wajalin minha har yanzu a tsorace kake Allah zai karba ko ba zai karba ba to irin wannan tuba ita ce khalisa ko kuma hiya allati la yahtaju minha ila tauba la yahtaju minha ila taubatin wanda ma baka bukatan tuba wato kayi saban ka yi nadama ka yi nadama ka yi nadama ka yi nadama hatta kai lokacin da baka jin ma cewa babu sabon kwata-kwata ma babu shi kwata-kwata ko annadamu bil kalbi ka yi nadama a cikin zuciyarka wal istighfaru bil lisani ka nemi gafara da harshenka wal iqla'u an zambi sannan ka ciru daga zunuban wal itminanu ala annahu la ya'ud kuma ka kwantar da ranka akan har abada ba za ka sake ba ko taubatul maqbula ita ce tubar da in kai za a karba wala tuqbalu ma lam yakun fiha salasatu shurutin ba za a karbi tubanka ba sai an samu sharadi guda uku khawfu Allah tuqbal na farko ma ka ji tsoron ba za a karba din ba sannan wa raja an tuqbal kuma kana fatan za a karba din kana tsakanin bainar raja'i wal khawfi wa idman ta'at kuma kai ta biyayya kai ta ibada kai ta ibada don a yafe maka ko ita ce taubatun sahuna biha anfusakum tuban da za ku wa kanku nasiha da ita ko ya jima'uha arba'atun at-taubatun nasuha ita ce wacce abubuwa guda hudu suka hada a cikinta al-istighfaru bil lisani wal iqla'u bil abdani wa idmaru tarkil audi bil jinani wa muhajarati sayyi'il khillani ita ce wacce ta hada abubuwa guda hudu na farko istighfari da harshenka astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayh اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت النبي يقول إن كي وانا كفا دي دسافي in ka mutu kafin yamma ka mutu mumini in kai da yamma in ka mutu kafin gari ya waye ka mutu mumini saboda istighfari ne na ƙarshe shi yasa aka kira shi sayyidul istighfar ba istighfarin da ya kai wannan to ka dinga da harshe wal iqla'u bil abdan sannan gaggar kar kakka sake kada ta ka tafi inda ake sabo wa idmaru tarkil out bil jinan ka kudire a ranka ba za ka koma ba wa muhajirati sayyi'il khillan sannan ka kauracewa abokai munana idan kana da abokin da shi ya jawo kake laifin to ka ƙaurace masa ko ita ce alamatu taubatin nasuhu arba'atun wani malam ya ce alamar tuba wanda yake ta nasuhu guda hudu ne alƙillatu wal illatu wal sai an samu abu hudu alƙilla ka karanta saban ka nisanci inda yake Walilla ka dinga jin zafi a ranka da damuwa wa ka ƙasƙantar da kanka gaban Allah Walgurba ka kuma nisanci unguwa ko garin da ake wannan laifin in ka ƙaurace to ka samu wannan ko huwa an zambu bai na ainihi saban nan da kai yana nan tsakanin idan ka kana ganinsa. sa fala zalu yanzuru ilaihi ba za ka gushe ba kana kallon saɓan nan har mutuwan ka kana jin ba a yafe maka ba ko an tansiba lazi a ƙalalta fihil haya min Allah ka sanya wannan zunubin da ka karanta kunyar Allah wajen yinsa Amma ka kusa da idanka wa tasta'iddu liman ah, limuntaziruka kuma kai shiri cewa Allah yana sauraron ka ko huwa an ta alayka al-ardu bima rahubat ka ji ƙasa ta maka kunci tare da yalwata wa tadhiqa alayka nafsuka ranka ta maka kunci kathalasatil lazina khullifu kamar sahabban nan guda uku da aka yi kwana hamsin ba a yi musu magana to irin yanayin da suka shiga kafin Allah ya ce ya yafe musu kai ma ka shiga irin wannan yanayi ko ita ce hiya taubatul la li faqadi iwadin tuba ne kai amma baba dan ka rasa wani abu ba da akwai wanda zai tuba dan ya rasa abun, ya nemi abun ya rasa sai ya fashe da kuka wayo Allah na tuba astaghfirullah dama bai ga abin bane da ya ga abun kuma sai sai ya dawo ya ci gaba da yi ko hiya raddul mazalim kamar yadda cutar da kai wa mutane Walistihlalu istihlal kaje ka nemi wanda kayi rigima da su su yafe maka wa idman ta'at ka ci gaba da biyayya wa huwa an takuna lillahi wajahan bila kafa. ka fuskanci Allah kada ka bashi baya kama kunta lahu indal ma'siya qafa bila wajhin Kamai da lokacin da zaka yi saɓo ka ba Allah baya to kuma ka fuskanci Allah kada ka sake bashi baya har ƙarshen mutuwarka shine ake kira taubatun naso wasu malaman suka ce alamatu taubatun nasu ƙillatul kalami wa ƙillatul ɗa'ami wa ƙillatul manami wanda ya tuba tuba na gaskiya shine wanda ya karanta surutu ya karanta cin abinci ya karanta bacci daga ibada sai da'a ga Allah wasu malaman suka ce huwa an yaksura sahibuha li nafsihi malama an yuksira sahibuha li nafsihi malamata wanda ya wannan laifin ya yawaita wa kansa zargi kullum ka dinga jin kai banza ne kai wofi ne kai shirme ne kai kaskantacce ne domin sabo ke kaskanta mutum da'a ke ɗaukaka darajarsa duk mutumin da ya sa wa kansa sabo to ya zubar da kimarsa ya zubar da darajarsa ya zubar da mutuncinsa sabo shi yake lalata mutum kuma farko ma kun bata da Allah to wa kake jin ba za ku bata da shi a duniya ba tunda kuka fara batawa da Allah so da haka wannan shine wannan wala yanfa'uka minan nadamati Eh, wala yanfa'uka min nadamati tanjuwa min afati habis salama da kuma ba zai amfane ka ba daga wannan nadaman kayi wannan ne domin ya tseratar da kai ta hanyar samun tsira sannan la tasluhu taubatun nasuh illa bi nasihatin nafs wal mu'minina li anna man sahat taubatuhu habba an yakuna nasu mislahu yace wato tuba ta gari ita ce tubar da kake wa kanka nasiha kake wa muminai nasiha kuma duk wanda tubansa ta inganta zai so a ce kowa ya zama irinsa shi ma ya gyara don ba daidai ba ne ka dinga wa wani ka dinga jin daɗi in wani yana sabo ka dinga in ga mutum yana saɓo ka tausaya masa shi shine ibn taimiyya yake kira ta'zimul khaliq wa rahmul khalqi an tarhamar khalqa wa tu'azzimul khaliqa ka ga girman Allah kuma ka tausaya wa bayinsa in ka ga mutum yana sabo kakai dariya ka ce ka wani ya lalace ka ce kash ban ji daɗi ba wallahi da wani ya lalace Allah ka shirye shi Allah ka shirye wani kada ka dinga jin daɗin ana sabo ka dinga wa masu saban in dan uwanka kuna tafiya hanya daidai sai ya samu matsala ya karkace kaka ji daɗi addu'a za ka yi masa Allah shirye shi domin ba alheri ba ne dan uwanka ya karkace da haka muna wa duk wanda Allah ya sa ya karkace hanya madaidaiciya fatan mu Allah ya shirye shi ya gyara wa tawbatun nasuhu huwa an yansa zamba fala yazkuruhu abadan ta da saban wato hanyar saban ma ta da ita ba za ka tuna ta ba har abada li'anna man sahat tawbatuhu sara muhibban lillah domin wanda tubansa ta yi kyau sai ya zama masoyin Allah wa man ahabba Allah nasiya ma dunallah Allah mai san Allah kuma duk abin da ba Allah ba sai ya watsi da shi wa huwa an yakuna li ha dam'un masfuh wa qalbun anil ma'asi jumuh shine mutum ya zama kullum yana zubar da hawaye saboda tuna abin da ya na kuskure kuma zuciyarsa ta zama taurarariya mai taurin kai in za a ja ta zuwa ga saban Allah ko alamatu ha thalas alaman tuba ta gari abu uku ne mukhalafatul hawa wa kasaratul buha wa mukabadatul ju'i wa zama wato ka saba wa san ranka ka yawaita kuka kuma ka yi gogayya da yunwa da kishirwa ka sa yunwa da domin ci koshi da yawa ci da yawa sha da yawa koshi da yawa shi yake kawo kasala da yawa kasala da yawa shi yake kawo asara da yawa shi yasa ce ku ci da yawa ku yi kasala da yawa ku yi bacci da yawa ku yi asara da yawa ko kuma hiya taubatu li ahli sunna shine tuban ahli sunna wal jama'a li'anna al mubtadi'a la taubata lahu domin shi mai aikata bid'a ba ma ya tuba sai mai sabo ya tuwo mai bid'a bai tuwo ba da shi mai bid'a gani yake bid'a ma kusantar da shi take zuwa ga Allah shi yasa aka ce al bid'atu ahabbu ila shaytani min al ma'asiyati li'anna al ma'asiyata yutabu minha wal bid'a la yutabu minha shaydan ya fi sha'awa da marmari da ƙaunar kana bid'a fiye da kana sabo domin mai sabo da yawa sai ya tuba mai bid'a kuma har kare ta yake da dalili bi hasbin rajul min sharri an ya tuba an zabi sun mai udu fihi ya isa mutum wato laifi a ce ka daina ka dawo ka daina ka dawo ka daina ka dawo yake cewa hajaballahu ala kulli sahibi bid'atin an ya tuba to wannan a takaice su ne kauli guda 23 da al-imam al-qurtubi ya kawo a cikin tafsirinsa karkashin ma'anar taubatin nasuha na'am ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlud alaihim ومأواهم wa bi'sal masir Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nabiyu ya kai wannan manzo mai daraja maɗaukaki wanda aka baka manzanci shugaban annabawa cikamakin manzanni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wata ruwaya ta zo an annabawa dubu ɗari ne da ashirin da hudu manzanni ɗari uku da sha uku ƙur'ani ya faɗi ashirin da biyar an zaɓo biyar su ne ulul azami jagoransu gaba ɗaya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to Allah ya ce jahidul kufara tashi zage dantse ka yaƙi kafirai duk inda kafir yake yaƙe shi wal na ka yaƙi munafukai, wa ghaluz alaihim ka tsananta musu ka kausasa wa munafukai. to nan na malamai suka kasa jihadi kashi biyar suka ce akwai aljihadu siyasi shine jihadin gyara siyasar al'umma ta zama mai kyau siyasa ta zama irin ta addini siyasar mutane ta zama irin ta musulunci siyasar mutane ta zama fasasa bi zakal khalqaninan wa shiddatan siyasa ta zama irin wacce ta dace da qur'ani siyasa ta adalci ta gaskiya ta amana ta mutunci ta girmama juna ta tausayi ta rahama ta ƙwazo ta kishin ƙasa ta kishin al'umma ba siyasa ta sata ta faɗa ta rubda ciki ta ta'addanci ta rubta wato wawura da babakera da handuma da san rai da san zuciya da kashe al'umma da kashe ƙasa da kashe tattalin arzikin ƙasa ba irin wannan siyasa ake so ba irin wannan siyasa ita ja mana bala'i ta ja mana rigima ta ja mana tashin hankali irin wannan siyasa da ba tsoron Allah a cikinta ba cika alkawari ba amana ba gaskiya ba mutunci ba tausayi sai 'yan kaɗan in ka ga mutum yana yi to shi a kan kansa ne shiga da abin in ka shiga da amana ka karike ta ko ka shiga da gaskiya ka karike ta ko ka shiga da mutuncin ka karike shi ko ka shiga da ƙwazon ka karike shi ko ka shiga da tausayin ka karike ko ka shiga da jarumtar ka karike to shine sai a ga kai ka bambanta daga sauran 'yan siyasa amma an ka biye wa zirin siyasar to ba za ka yi abin arziki ba kowa yana bin ka ne dan kuɗi kaso 99.9 dan kuɗi suke bin ka kaɗan ne masu manufar a gyara al'umma kaɗan ne masu manufar a kawo ci gaba kaɗan ne masu manufar a gyara wannan shi yake jawo cewa in an tashi zaɓe mutane ba a ba su dama su zaɓi mutanen kirki ko sun zaɓi mutanen kirkin sun ci sai a murɗe ko ba haka ake ba saboda masu gaskiya masu amana masu kirki masu son Allah da manzansa masu tausayin al'umma masu kishin Najeriya masu kishin jihohinsu masu su ga wuta su ga ruwa su ga makarantu su ga hanyoyi su ga zaman lafiya su ga ci gaba su ga alkhairi su ga tausayi su ga kowa ya wadata an zauna lafiya domin bautar ma sai da sai da zaman lafiya karatun sai da zaman lafiya mulkin sai da zaman lafiya to irin waɗannan in suka tsaya ba su da kuɗi ba a ba su dama su ci to shi yasa yanzu ma muke shiri a zaɓe mai zuwa ba faɗa a zaɓe mai zuwa ba rigima ba tashin hankali ba kone-kone amma akwai wani laƙani da za mu ba wa duk ɗan najeriya ya kafa ɗaya mu miliyan nawa ne annabi ne ya faɗi wannan laƙanin za mu ja mu faɗi sunan mutum da na babansa sannan mu faɗi sunan jam'iyyarsa haka laƙanin ya ce a yi sai a jawo mutum sai a danna masa yana eh, nan farkon addu'a cewa ta Allahumma rabbas samawati saba'i wa rabbul arshil azim ba za mu faɗi ƙarshe ba amma a ciki annabi ya ce kulli jaran min fulani bin fulanin wa ahzabihi min al makhluqina ahzab me kenan jam'iyyarsa Allahumma Allahumma Allahumma rabba sama rabba samawati sabai wa Rabbal arshil azim kulli jaran min fulani bin fulani kun ga sai a faɗi ɗan takarar anan da shi da babansa haka annabi ya ce a faɗa a faɗe ka faɗi babanka sannan ya ce sai a faɗi jam'iyyarsa a cikin wannan addu'a tana nan a cikin hisnul muslim shek albani ya ce isnadin sahihi ne a cikin al'adabul mufrad na alimamul bukhari to wannan zamu ba in aka samu misali a gombe mutum miliyan ɗaya suka yi a kano mutum miliyan biyar suka yi a sakkwato miliyan shida suka yi a ina ne miliyan uku suka yi muka samu wannan kowane musulmi ya ja mu koyar a islamiyya mu koya a makarantun allo mu koya a kan mumbari a kan mumbari za mu dinga koya ta sai mun ji kowa ya iya sannan sai kuma mu faɗi sunan a ɓoye na wanda za a jawa duk wanda ya ɗauko mana gurɓataccen mutum ko lalatacce ya ce wannan za a zaɓa ko mun san zai cuce mu ko zai cuci mu ko zai cuci mu sai mu ce to wajen fulani bin fulani ɗin nan to a sa shi a sa sunan babansa a gurin kenan sai mu koma gefe mu ga mun shigo da Allah cikin abin sai mu gani sai dai mutum ya ji cikinsa ya kumbura ya yi bindiga kuma ka san addu'a wanda aka zalunta dama ita akan layi take ko annabi ya ce ko ta yi sama ko baka ga ta karɓi nan take ba to tana nan a ajiye Allah yana wa izzati wa jilali la ansuran naka walau da hina na rantse da girma ta da buwaya na sai ka ga taimako ko bayan dan lokaci ne ittaqi da'awatal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainal lahi hijabu daka duk wanda ya san za a haɗa kai da shi a cuce mu to tun yanzu in namu ne dan Allah ya kiyaye kansa kada ya bari a haɗa kai da shi a cuce mu don shi ma muna son sa ba ma so mu ja masa wannan addu'a saboda mun san sunansa mun san sunan babansa to kaga akwai matsala kuma yanzu aka ce yara sun yi mata sun yi yan islamiyya sun yi hmm? an yi a ƙauye an yi a birni har ƙananan yara na goya waɗanda bakinsu ya fara magana sai mun koya musu min fulani bin fulani <laughs> masu shan mama an su kiya sai sun ja mutum to saboda haka abinda za a kenan sha Allahu to shine aljihadu siyasi yadda za a gyara al'umma na biyu shine aljihadul mali a fito da kuɗi jama'a a taimaki addini a taimaki al'umma a ciyar da talakawa a ciyar da marasa ƙarfi a ciyar da wato a zawarawa a ciyar da muskinai a gina makarantu na addini a gina na zamani a gina makabartu a gina laburare a ɗauki nauyin mutane su je su karatun addini da na zamani domin al'umma ta ci gaba a gyara hanyoyi a kawo ruwa kai a gyara wuta ma ta tsaya a daina ɗauke wuta ko a ce a cikin awa 24 kullum za mu samu wutan awa 12 za mu shiga duhu awa 12 a fara da wannan ana nan ana nan sai a ce za mu iya samun wuta kwana biyar a sati kwana biyu za a ɗauke har a zuwa daina ɗauke wuta domin duk ƙasar da ake ɗauke wuta tana da matsala Nijar ɗin nan naje naje Ghana naje Abrikos naje Central Africa naje abin nan babu ƙasar da ake ɗauke wuta irin wanda ake ɗauke a Najeriya ni dai ban taɓa gani a duk ƙasashen da na shiga a duniya ban ga ƙasar da ake ɗauke wuta ba kamar da ake ɗauke a Najeriya duk duniya kuma ƙasashe da yawa da na shiga Najeriya ta ninka su ninkin ba ninkin a arziki amma ba a ɗauke wuta sai da bambancin tsada wuta ko tsari amma ba a ɗaukewa to ya za a yi karatu ya za a yi guga a yi wanki a yi sana'a ba wuta ba makarantu ba malamai ba kayan aiki wannan shine aikin da ya kamata duk masu irin wannan a dinga goya musu baya ba abin da za a baka ka sa a jihunka ko ka sa a bakinka ba to wannan shine aljihadul mali sai kuma aljihad at-ta'alimi jihadin karantarwa yin wa'azi a buɗe makarantu a koya mutane addini majalisosi da ake na koyar da addini wannan shine aljihad na nawa na uku a taalimi na hudu bil lisan shine karantarwa da wa'azi sannan yad ai karfi a tanadi ai shiri ai kimtsi an gane ai wannan shine yana ciki eh. wa ma'awahum jahannamu Allah ya ce makomarsu su biyun inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a Allah zai tattaro munafikai da kafirai cikin wuta gaba ɗayansu wa'adallahu al munafiqina wal munafiqati wal kuffara nara jahannama khalidina fiha Allah ya tanadin ya tanadawa munafikai maza da mata da kafirai wuta za su a cikinta za su dawama dindindin wa bi'sal masiyar tir da wannan makoma tasu na'am ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه Allah من القانتين الله سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا الله يا سنيا مثالي lillazina kafaru ga waɗanda suka kafurta imra'ata nuhin wa imra'ata lutin matan waɗannan annabawa guda biyu matar annabi nuhu da matar annabi lut waɗannan taɓaɓɓu ne kowacce mijinta annabi ne manzo amma da yake ba a rubuta musu wato shari'a ba sai zama ba amfana da wannan annabta ta mazajensu ba wannan ke nuna mana don ka fito daga gidan wani gida mai daraja kowaye kai idan baka bi Allah da manzansa ba ba za ka amfana man ba bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu wanda aikinsa bai kai shi ba nasabarsa ba za ta karasa da shi ba Kanata waɗannan mata guda biyu sun kasance ta hata abu daini ƙarƙashin bayi guda biyu min ibadina daga bayi na salihaini na kware su ne annabawa manzanni fakhana tahuma sai suka ha'ince su ta hanyar haɗa kai da masu yaƙi da su suna ba su goyon baya wajen yaƙi da waɗannan annabawa an ce kowace daga cikinsu sai ta dinga ita take gaya musu sirrin annabin in yana nan ko baya nan kuma ma an tambaye ta sai su ce ai mahaukata ne kaga suna ha'intar annabawan sun fi kowa hankali sun fi kowa addini sun fi kowa tarbiyya da hali na kwarai amma suna bata su shine ha'incin da suka yi musu a nan gurin falam An huma min Allahi shay'an ba su tsinana musu komai ba a wajen Allah ba za su iya tunkuɗe musu azabar Allah ba wakila za a ce wa waɗannan mata guda biyu udkhlan nara ku shiga wuta ku biyu na tare da masu shiga ku 'yan wuta ne don haka za a ce musu ku shiga wuta da duk wanda zai shiga wuta da haka matar annabi nuhu wannan da matar annabi lutu wannan yan wuta ne da shaida alkur'ani wa daraballahu sannan Allah ya buga wani kwatance din da misali lillazina amanu ga waɗanda suka yi imani kuma imra'atu fir'auna ita ce matar fir'auna asiya bintu mazahib iz qalat lokacin da ta ce rabbi binili daka baitan ya Allah ka gina min gida a gurinka fil jannati a cikin aljanna wa najjini ka tseratar da ni min fir'auna daga fir'auna wa amalihi da aikinsa na kafirci da yake yi da kuma aikinsa na cewa ana rabbukum al'ala ma alimtu lakum min ilahin ghairi da kashe yara inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shiya'an yastatifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana min al-mufsidina inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'ina to waɗannan laifuffuka da fir'auna ya tafka to ta ce Allah tsirtar da ita daga aikin fir'auna wa najjini min alqawmi zalimin Allah ka tsiratar da ni daga mutane waɗanda suke azzalimai wa maryama ta imrana sannan ka ambata dai cikin wato misali na maryam yar imrana Allah allati ahsanat farjaha wacce ta tsare gabanta bata taba yin zina ba bata taɓa yin maɗigo ba wani namiji bai taɓa shafarta ba Wa walam yamsasni bashar ta ce yaya ni namiji bai taba taba ni ba walam aku bagiya kuma ni ba karuwa ba ya za a ganda da ɗa aka ce in an tambaye ki nuna ɗan shi zai yi bayani da kansa so da haka ƙalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya qala inni abdullahi آتاني mubarakan aina نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني wa zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya wassalamu alayya yawma wulitu wa yawma amutu wayauma yawma ub'athu hayya zalika isa ibn maryam qawl al-haqq allazi fihi yamtarun ma an yattakhiza min waladin subhana idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun inna mathala isa inda allahi ka masali adam kalaƙa min turabin Sun qala lahu hukun faiko to shine Allah ta'ala yake cewa wato wacce ta kiyaye gabanta wanda wannan shine mutunci ga mace in dai mace ba ta zina to tana da mutunci babban abin da yake fara zubar da kiman mace a duniya abu hudun nan da Allah ya lissafa shirka zina sata in dai mace tana ɗaya daga cikin waɗannan to mutuncinta ya zube bid'o'i da al'adu da masu suke ruguza mata duk da kaji ana rigima da mace ko shirka ne ko zina ko sata ko kuma bidiyo'i da al'adu nan kan ba sa daga kafa eh, to shine Allah ta'ala ya yabe ta cewa ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina Allah ce sai muka busa ta hanyar mala'ika jibrilu ta hannun rigata min ruhina daga wannan ruhi da Allah ce wa kalimatu alqaha ila maryama wa ruhun minhu wa saddaqat bi kalimati Min hudun nan yana nufin wato halittar Allah abinda Allah ya halitta ba juz'in Allah ba wa saddaqat shi sa Allah ce kana ya akulani ta'am tunda dai suna cin abinci da shi da babarsa ai kaga ba alloli bane tunda Allah ce huwa yut'imu wa la yut'amu shi Allah ciyarwa yake ba a ci da shi to in kaga wani yana ci ko yana sha to ba Allah bane shi yasa za a tambaya annabi sa anta qulta lin nas ittakhizuni wa ummi ilahayn min dunillah qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budu allaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim shahida ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta anta ar-raqiba alaihim wa anta ala kulli shay'in shahid in tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim Allah ce wa saddaqat kuma ta gasgata bi kalimati rabbiha da kalmomin Allah mahaliccinta ko dena wato kun faikun ko na shi Isa din ko kuma littafin da aka saukan masa duka suna ciki wa kutubihi da littattafan da Allah ya saukar na wato gabin kafinsa da kuma lokacinsa wa kanat ta tabbata min alƙanitina cikin masu bautar Allah walƙanitina walƙanitati to nan sai aka kawo maza ɗin kuma aka ce tana ciki saboda duk inda jam'in maza ya zo ba a faɗi mata ba mata sun shiga jiki hujja wannan aya ba ce wa kanat min alƙanitati ba sai aka ce wa kanat min alƙanitina to nan shine a takaice tafsirin wannan sura abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada mai yawa abinda muka kure kuma Allah ya yafe mana ayoyin da suka faɗi ni'ima Allah ya samu a ciki wanda suka faɗi azaba Allah ya tsare mu to wannan shine tafsiri na ƙarshe na wannan shekarar gobe za mu gabatar da lacca na rufe wannan tafsiri saboda wasu 'yan ayyuka da za mu yi kafin lokacin sallah muna fata Allah ya amsa mana za yi addu'o'i gobe insha Allah tabaraka wa ta'ala malam naji wa'azin da kai a makera na ayi wa iyaye biyayya sun tilasta min in auri wanda ba na so na yarda na yarda amma don allah ka gaya musu illar auren dole saboda kuna <laughs> babu daɗi a ciki to <laughs> to ai da na ce abu iyaye ba ina nufin wai su miki auren dole ki yadda ba kya so ba abinda ce idan kika bi iyayenki a ciki sai Allah ya sa miki albarka sai ki samu zaman lafiya kamar da ita wannan yarinya da muka ka kissarta ai ta kawo ƙara gaban annabi ta ce babana ya aurar da ni bana so sai annabi ya ce a kashe ta ce ashe ina da iko a kashe aka ce eh ta ce to da na bari da mutunta babana ai kaga uba a ce har ya daura sannan a ce an kashe an zubar da kimarsa to wannan abin da ta yi sai Allah ya sa mata albarka a rayuwa to saboda haka idan kika bi mahaifanki inda ya zabo wanda ya dace da sharadi ba wai shi ma san ransa ya bi ba in ya zabo wanda ya dace mutumin kirki ne na gani na faɗa san wanda ya samu kin wanda ya rasa babanki shi ya samo miki kawai dan wani san ranki ne kadai wataƙila dogo kike so ya miki gajere ko fari kike so ya miki baki ko kiba kike so ya miki siriri wannan ne kadai ba wai halinsa ko ɗabi'arsa kike suka ba to wannan kika haƙura sai Allah ya sa miki albarka a ciki kamar yadda muka ce ita ma Fatimatu binti Qais ai da farko da annabi ya ce ga Usama ai ta dan ja dalili usama baki ne baki kirin ne irin mu ita kuma fara balarabiya ya khurujul abin nan za a yi zulumatu wan nur saboda haka da haka ne ma adkhala yurjil layla fil nahari wa yurjil nahara fil layli haka akai to amma sai ta ji manzon Allah ya zaba mata baki sai ta gamsu da zabin annabi sai Allah ya sa mata albarka amma in kina jin zafi a ranki kamar yadda ya faru ga barira ita kuma da mijinta kun ga da annabi ya je biko ta ce umarni ne in je in zauna dole saboda ta san annabi ya ce a zauna dole dole a zauna ya ce a'a biko nake ta ce to bana so kuma annabi ya kyale ta malam ina sayar da filaye da gidaje lokacin zakka ya yi ba kuɗi a hannuna saboda babu kasuwa ko zan iya fitarwa a duk lokacin da na samu ko ko ya faɗi a kaina a bai faɗi ba duk sanda ka siyar shekara ɗaya ne biyu ne uku ne kana lissafawa ranar da ka siya sai ka fitar da na iya adadin shekarun da wato baka samu ciniki din a ciki ba kamar filinka na miliyan goma ne ya ƙi siyowa wannan shekara ya ƙi siyowa shekara mai zuwa ya shekara uku to kaga sai ka fitar da dubu ishirin ishirin da biyar biyar biyar haso goma in ka fitar da shi wannan ya ce malam na bugi wani da mota ya mutu tun shekaru uku da suka wuce ko zan iya ciyarwa a ina azumi za ka yi guda sittin Eh, malam da yaushe ya dace a rinka yin wutiri a farkon dare ko a ƙarshe min kulli laili kada autara rasulillahi min awwalihi wa wasatihi wa akhirihi wataran annabi yana wutiri a farkon dare wataran yayi a tsakiyar dare wataran yayi a ƙarshen dare din da ka samu dama kai kadde alfijir ya keto wa tutura qabla an tanama akwai wutiri kafin ka kwanta akwai kuma cewa ha eh, sihiruhu ila eh, abinna wutiruhu ila sahari wata ran wutarinsa kan kai har lokacin abin nan shi yasa yake cewa fa iza khashi ahadukum subha falyusalli wahidatan tutir lahu ma qad salla amalan nayi lodi a babbar mota sai na cewa yaron mota ya sa waigi ashe bai sa ba bayan na sauka sai mota ta gangara ta taka wani ya mutu akan waka fara take akan yaron ka take domin shine kuskure shi zai kai ba kai kai abin da ya kamata kawai kai kuskurenka da baka dawo kaga an sa din ba shi kuskurensa da bai sa ba tunda shi dama karan mota ai shi ke sa waigi tunda bai sa waigi ba mota ta kashe wani shi zai azumi sittin malam yaya ake neman aure a musulunci wannan ai lacca ce aka rama kallahu malam babanmu baya sallar jami'i saboda wata matar banza da yake nema ko za mu iya zuwa mu doke ta ko za ta yi hushi ta rabu da shi tun da shi ya ƙi rabu da ita <laughs> wannan ba fatawa ce ta takarda ba garba kalla ba eh, dukanta za a yi ba nasiha za a je a yi mata je ku yi mata nasiha ku ce wannan ubanmu ne kuma abin da yake ba ma jin daɗi kuma kima ba za ki so a ce ubanki ne yake wannan ba saboda haka da Allah in ya zo ki ce kin daina eh, ga wani ɗan abu ma za mu baki nawa yake baki dubu ɗaya yake baki to buga dubu goma in ya zo ki masa haka ki ci kwallonsa ki ture ki ce ni na daina na tuba ko zai shi ya daina ai wannan cikin sauki ne tunda ita business ne dama harkar tata na kuɗi ne in kuka bata fiye da abin da mai yake bata kuka ce ga abin da za ta sai ta yi ta san da dare mata ka gani in ta gan kuma kun je kuka ce ita ce eh ita ce to bari mu je zamu dawo gudu za ta yi malam me matsayin wanda ya tafi umara ya bar makwabtansa da yunwa to wace kai je ya kai je ya je umara da makwatan suna jin yunwa in sharadi sai ba a jin yunwa sai a daina hajin da umara baki da tunda har abada ba za ka rasa mai jin yunwa ba da cha kai me yafi falala tsakanin mutum ya amfani da kuɗin umararsa ya ciyar da al'umma da kuma ya tafi umara din da kuɗin sai mu ce maka abin da ya fi falala ya ciyar da masu jin yunwar domin umara a cikin ramadana asalinta asalin da ya sa kuka ga kowa yana sha'awar ya je hadisi ne wata mata da mijinta da ɗanta da ita suna son zuwa haji sai zama raƙuminsu guda biyu ne rak ɗaya raƙumin kuma da shi suke bar ruwa ɗayan kuma shi suke hawa to raƙumin mai bar ruwan ba za su tafi da shi ba saboda aikin gona yake musu sannan wannan ɗayan kuma ba zai ɗauke su su uku ba sai ita matar ta haƙura sai mijinta da ɗanta suka haura kuma suka tafi to da aka dawo sai annabi ya biyo ta unguwar sai ce wance ya ban ganke aikin hajji ba sai ta ce ya rasulallah ai abin hawan namu ne guda biyu ɗaya muna aikin gona da shi ɗaya kuma muna hawa to ba zai ɗauke mu uku ba shine ni mijina da ɗana na ce su su tafi ni na zauna a gida an kula da gona sai annabi ya ce to ki je ki yi umara a cikin ramadana domin yin umara a cikin watan ramadana kamar kin yi haji ne tare da ni to kun ji abin da ke kai mutane wannan hadisin na bukhari shine ake ta zirga-zirga aje a sauke wannan cewa wanda ya ka hajjin ma'i ko ka hajjin akwai ma'i akwai hajjin kamar kin yi haji ne ko kamar to wasu malama suke ganin ai sai wanda ma bai samu hajin wannan shekarar ba Shi ne wannan hadisin yake magana da shi kamar da kissa wannan matar ta nuna wasu ka ce a'a ba itibari za a yi da kisa ba ba dai annabi ya ce wanda ya umara a cikin ramadana kamar haji ba ne to mu je mu umara ga ashe lada za ka samu na nafila idan ka yi to amma idan kai amfani da kuɗin watakila a ce visa da accommodation da komai da waye da waye dubu ɗari uku watakila a ce guzurinka ya kai eh, dubu ɗari dala dubu ɗaya dubu ɗari da sittin da biyar in ka haɗa su dubu ɗari hudu da arba'in ka gane ga tiket misali dubu ɗari biyu kaga an tafi wajen dubu ɗari nawa shida da wani abu to dubu ɗari shidan nan in ka ware dubu ɗari uku ka siyo shinkafa yan dubu goma goma buhu nawa za a baka buhu talatin aka sauke buhu talatin a kofar gidanka ka ce abu gida talatin kowane gida ajiye masa buhu ɗaya sannan ka ware dubu ɗari da hamsin ka ce a siyo maka taliya da makaroni kowace katan katan ina jin haɗa su za su yi dubu biyar in ka ba da dubu ɗari da hamsin katan nawa za su yi ma kenan ah? to sai ka ce kowane gida a kai musu taliya da makaroni sannan kuma ka sake ware dubu ɗari ka ce a siyo sukari ka sake ware dubu ɗari ka ce wannan kuma a je a siyo shadda da yadi mai kyau ka kira tela ka ce a duba yara unguwan nan guda hamsin ko sittin wanda iyan suka kasa musu ku sallah a ɗinka musu don allah farin cikin da ka samu mutanen nan da daɗin da za su ji da alkhairin da za su ji da addu'ar da za su yi ma da daɗin da za su ji zai daidai da wannan umarar guda ɗaya to wannan shine akwai wata shekara da daily trust suka taɓa buga kuɗin da aka kashe aka je umara in ka ji biliyoyin da aka buga wato sun isa su tsamakar da miliyoyin mutane da suke cikin halin kakanika ya ƙasar nan su da ba za a ce mutane su daina zuwa umara wani ya yi duka biyun ya ciyar din ya tafi umarar amma wanda shi bai ciyar din ba kamar yadda ka faɗa maƙotansa suna jin yunwa to ƙara ya taimaka wa maƙotansa ya tsamuko su har na gafa tawa ta Dr. Yusuf Kardawi yana cewa inqazul jiya jiya ma'ana inqazul jiya tsamuko masu jin yunwa ice aula min alhajji wal umrati tadawwa ya fi ka je hajjin da ba ta farilla ba umarar da ba ta farilla ba to ka ciro masu jin yunwa ya fi wannan to saboda haka wannan magana taka ta yi daidai dubu biyu daga wani bawan Allah a sa asusun marayu a yi masa addu'a ɗari biyar daga wani ɗan uwa a yi masa addu'a shi ma ga wata ɗari biyar ɗin ita ma daga wani bawan Allah alƙur'ani guda goma daga wani dan uwa a masa addu'a ya samu admission da aikin yi alkur'ani guda hudu daga wani dan uwa ya masa addu'a akan ƴaƴansa zai bude shago amma akwai alamar hasada daga wasu to Allah ya masa maganin su ya shirye su ɗari biyu daga hajiya rabi ta ce a saka a cikin a addu'a ɗari biyu da kayan sawa daga wani bawan Allah ɗari biyu daga wani bawan Allah ya ce a yi masa addu'a Ɗari biyu ita ma daga wani bawan Allah ƙur'ani guda ɗaya ga wata ɗari biyu ma duk dai masu neman addu'a ne alƙur'ani guda ɗaya daga wani bawan Allah duk abin da kuka rubuto shi muke karantawa da abin da kuka bayar sannan ga bukatu iri-iri za mu sa su a ƙarshe Allah ya biya wa kowa bukatarsa ta alkhairi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل wa na uzu bi kamin nan nari wa maƙar ƙaulin wa amalin wa na tsalo kamin kulle khairin sa alaka min hu muhammadun sallallahu alaihi wa sallam wa ibadu ka salihun wa na uzu bi kamin kulle sharrin ista aza kamin hu muhammadun sallallahu alaihi wa sallam wa ibadu ka salihun wa ma ƙadai tala min ƙada in faja al'aƙi ba ta huru shida subhanakallahu wa bihamdik na shaɗu allah ilaha illa anta ta na stafirka na tobe